Shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Ayuba Waba ya yi barazanar shiga yajin aikin gama gari a faɗin ƙasar sakamakon abin da ya bayyana a matsayin ƙarin kuɗin man fetur da ma wasu abubuwa da gwamnati ta ce za ta yi farkon shekara mai zuwa. Ayuba Waba ya ce dukkan mambobin kungiyar ta NLC za su yi watsi da kayayyakin aiki a faɗin ƙasar na tsawon lokaci, amma fa sai bayan kungiyar ta yi tuntuɓa kafin ta ɗauki matakin. Mun riga mun bayar a rubuce akan cewa a gyara matatan mai, man da za mu sha na gida a daina shigo da shi. Mu ringa sarrafa shi a nan gida, a tanadar da aikin yi ma yaranmu matasa da ba su da aikin yi. Sanin kowa ne idan aka ce za a tace gangan mai guda ɗaya, akwai product guda goma sha tara za su tace. Kalanzir menene yau muna da gas, amma yau a ce gas da ma za a yi girki da shi a gidajenmu gidaje da yawa ba za su iya saya ba an koma sara itace wani irin harka ne haka so muna ganin cewa wannan lallai abu ne wanda za mu tankare shi kai tsaye domin mu ga cewa an shawo kan al'amarin to wai ba ku da wata hanya ne na tunkarin gwamnati sai ta zanga-zangar nan domin ai bayan kun yi zanga-zangar ma sai kuma a ƙara kuɗin da ai ba haka ake sai da man fetur ba naira 162 zuwa 65 sanin kowa ne mitin da muka yi da gwamnati shekaran da ya wuce mitin din an tashi baran baran domin mun bada hi hujja akan cewa a gyara matatun mai man da za mu yi amfani da shi ma a yanzu in ma za suna so a ƙara kuɗin man a samu matatun mai wanda suke kusa da Najeriya mu dauki gangan mai mu basu su sarrafa su kawo mana a ba 'yan Najeriya domin wannan kunci da za a shiga ciki a ga cewa an yi magance shi na biyu kuma a tankaɗe da a cire cin hanci da rashawa a harkar mai da ake da shi wanda duk wannan abin sai da muka rubuta a rubuce kowa ya san cewa ba yau aka fara wannan abin ba kuma ba yau muka ba gwamnati shawara ba saboda haka kawo yanzu muna ganin ba abin da ya kamata ba kuma duk gwamnatoci ne idan har lokaci ya zo an kusa da zaɓe sai a ce za a ƙara kuɗin mai kowane gwamnati da ta zo haka kai sai an gama zaɓe kuma a ce to za a gyara bayan haka kuma kowa ya manta da shi saboda haka ina ganin babu lokacin da za a ce ba za ka nemi haƙƙinka ba duk lokacin da aka ce za a kece haƙƙinka 'yan Najeriya za su shiga halin kakani kai ya kamata a ce 'yan Najeriya su sake tsaye su ce ma gwamnati ba haka bane ai ana yin gwamnati ne don jama'a to sai dai Daga ga wata lauya mai zaman kanta Fatima Abubakar ta ce tana ganin 'yan ƙasa sun fara gajiya da yawan yajin aiki da ƙungiyar kwadago take yi a ƙasar. Wannan zanga-zanga da 'yan ƙwadago suke ƙoƙarin aiwatarwa mu mun gaji da zanga-zanga. Saboda zanga-zanga nan da suke yi dai baya hana gwamnati ta ɗauki mataki ko ta aikata abin da take son ta aikata. Kuma daga ƙarshe shi talaka shine yake ƙarshe shine yake shan wahala. Saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna a rufe ƙofa a yi taro a ce a yi cece ku ce daga ƙarshe ba za mu san me ake ciki ba a cikin yanayin wannan zanga-zanga wasu su rasa rayukansu wasu su ji ciwo to mu mun gaji abinda kawai muke so a samu maslaha a samu hanya mafi sauki yanda za a shawo kan wayannan al'amura saboda wannan zanga-zanga ba shi zai hana gwamnati ko ta ƙara kuɗin mai ko kada ta ƙara ba abin jira a gani shine yadda za ta kaya domin ba kasafai ƙungiyar kwadago take hana mahukunta ɗaukar matakai ba a baya ma an yi haka sai da aka ƙara kuɗin man fetur zuwa naira ɗari da sittin da biyu zuwa naira ɗari da sittin da biyar a wasu sassan ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.